C'était RM Show This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri da daren yau Asabar takwas ga watan Maris na shekarar 2025. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ɗora ne daga inda ya tsaya a makon da ya gabata a kan abubuwan da nahiyar Afirka suke ganin za ta amfana a wannan dawowa ta mulkin shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi Garba. To amma da farko sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce ya yi watsi da matakin da Amurka ta ɗauka na tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu saboda za a yi amfani da shi ne da nufin ƙaƙaba takunkumi kan makaman nukiliya na Iran da tasirinsa a yankin. Da yake magana da wata gungun jami'ai a ranar Asabar, Khamenei bai bayyana sunan Amurka ba amma ya ce gwamnati mai cin zarafi ta dage a yunkurinta na yin tattaunawa. Kalaman na Kameni sun zo ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya amince da aikewa da wasiƙa ga Kameni na neman sabuwar yarjejeniya da Tehran don daƙila shirinta na nukiliya da ke ci gaba cikin sauri da kuma mai gurbin yarjejeniyar nukiliya da ya janye da Amurka daga cikin wa'adinsa na farko a karagan mulki. shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya juma'a cewa kanada ta kwashe shekaru tana kwarar amurka da haraji kan katako da kayayyakin kiwo tare da yin barazanar sanya haraji kan kanada tun daga ranar juma'a da yake magana da manema labarai a ofishin oval trump ya ce gagarumin haraji kanada ke sanya wa kayayyakin kiwo da katako na amurka Ya sa amurka ta kasa sayar da kayayyakinta a kanada ya ce sai dai idan kanada ta amince ta yi watsi da su to zai sanya wa kanada irin wannan harajin a ranar alhamis inda ta gabata ne trump ya jinkirta tsawon makonni hudu kan sabon harajinsa na kashi 25 cikin 100 kan galibin kayayyakin da mexico da kanada ke fitarwa zuwa amurka ya ce ya jinkirta harajin mexico ne bayan ya ji kai tsaye daga bakin shugabar mexico claudia shambon wadda ta ce gwamnatin ta taimaka wajen dakile kwararar bakin haure da kuma muguwar kwayar opioid zuwa cikin Amurka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban mata ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan biranen ƙasar Turkiyya a yau Asabar domin tuna da ranar mata ta duniya inda suke nuni da adawa da rashin daidaito da cin zarafin mata. A ɓangaren Asiya na Istanbul, mata sun saurari jawabai da raye-raye da waƙe-waƙe a lokacin bazara yayin da ɗimbin 'yan sanda ke kula da su jama'a a Diyar Bakir birni mafi girma a kudu maso gabashin turkiyya da ke da rinjayen kurdawa sun gudanar da bukukuwan samun zaman lafiya da yarjejeniyar tsagaita wuta da mayakan ƙurda suka sanar a makon jiya masu suka ne na zargin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan da sanya ido akan takunkumin da aka yi wa mata da kuma rashin yin abin da ya dace wajen magance cin zarafin mata. daga ƙarshe ɗalibai mata sun gudanar da bikin ranar mata ta duniya a ƙasar sabiya inda suka jagoranci zanga-zanga adawa da cin zarafin da rashawa tare da aiki da saƙo na nuna rashin amincewa da cin zarafin mata a ƙasar ɗaliban jami'o'i a ƙasar sabiya ne ke jagorantar zanga-zangar yau da kullum a titunan ƙasar da aka fara tun bayan raftawar wani gini a watan nuwamba a wata tashar jirgin ƙasar da ke birnin novi sad da ke arewacin ƙasar inda mutane goma sha biyar suka mutu mutane da yawa a sabiya sun yi imanin cewa katafaren ginin ya faɗo ne saboda rashin aikin gyare-gyare da cin hanci da rashawa da gwamnati ke yi zanga-zangar ta zama ƙalubale ga gwamnatin shugaba alexander vukes mai yawan jama'a Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar, inda wakilinmu Mansur Sani da shi da manyan baƙinsa suke tafka muhawara. kan yadda kasashen afirka za su amfana daga zaben donald trump a matsayin shugaban kasan amurka a karo na biyu ai sauraro lafiya ba irin sauran shugabannin amurka bane da in sun faɗa kamar zai ɗauki lokaci kafin su aiwatar hmm. in kuma ya goyi bayan haka nan kuma za a ga sauyi za a goyi bayan haka nan nan take ba zai kamar munahurci ba wanda kamar sauran sai su yi alaman sun goyi bayan wannan takwarkin amma ala kulli halin afirka kamata ya ta haɗa kanta mm. tunda tunkaran irin wannan sai afirka ita ma ta zama ɗaya. ta zama kamar yadda ake so wani lokaci eh, eh, mu suka yi wannan nazarin a yi kasuwa ɗaya ta mm. afirka wadda ita ma afirka za ta zo da ƙarhinta. to mm. matsalar da muke samu har yanzu muna da rarrabe kawuna kan waɗansu harkar siyasa domin abin mu na afirka biyu ne mm. shi in ana harkar kasuwanci ko ana harkar tsaro kamata yayi a hudda waɗansu abubuwan son rai na milki da wani salon milki da wani tsari kai ya shiga ciki yanzu kasashe suna iya hulɗa na soji don su tsare kansu domin abin da ya taba ka zai taba dan uwanka hmm. kenan ku hudda wannan harkar tsarin mulkin ku da sauran ku ku haɗa ku yi aiki ne harkar kasuwanci ma haka nan domin samayya Nigeria shine samayyar Niger samayyar Niger shine na Nigeria kenan ana iya maida harkar mulki daban a yi harkar ta ci gaba ta kasuwanci. Hmm. To in dai Afirka ba mu hudda irin wannan son ran ba, nan mu haɗa komi tare sai ka ga in kuna da matsalar siyasa komi ya shiga ciki kun sa komi ciki babu ma ina kwana tsakaninku hmm. al'ummanku kuna neman ku haɗa su to zai zama matsala eh, eh, eh, mu samu kaman jin daɗin ma'amala da amurka ta trump hmm. amma mun samu kaga harkan tsaro kaga harkan kasuwanci mu raba shi da harkan manuhohin mulki da siyasar kasashenmu domin kowace ƙasa tana da incin kamar a na nazari ta zaɓi salon mulkin da ke gyara ta wannan bai kamata bai zama wata matsala ga wata ƙasa amma kuma ko wata ƙasa ta ga wannan matsala ne bai kamata bai shahi harkan tsaro da harkan kasuwancin kasashen eh, lamina gwanda ah. kamar yadda nazum ibrahim ya ɗauku zance mhm. ah, ɓangaren haɗin kai mhm. ƙungiyar ecowas ah, ƙungiyar ias mhm. yana ɗaya daga cikin wasu ƙungiyoyi da za a iya kira a afirka waɗanda kusan za a iya cewa ba a fahimtar juna kuma kowa ya bi tashi alƙibla duk da yake eh, niger mali burkina faso sun yi nasu bangare da kuma su waɗancan har yanzu dai eh, waɗannan ƙasashen da ake magana suna ma'amala da kudaden amurka da dala amurka wadda har yanzu tana da daraja a faɗin duniya a ko'ina saboda irin tasirinta mhm. shin kamar yadda nazim ya ce ah, kana tunanin wannan rabuwar kanin zai ci gaba da haifar da mai ido to eh, shi rabuwar kai na kungiya wani abu ne daban dama dai an ce sarki goma zamani goma mm. ah, magana ce ta tsarin shugabannin da ke akai da kuma lokacin da suke akai da kuma lokacin da ah, kila za su kau da sauransu kowane shugaba ya zo da manufashi ah, eh, ah, idan ana magana kamata abu mai dorewa wato ya danganta da yadda su talakawa su karbi abin amma har kullum ita kungiya dama ya kamata a ce aikin da take yi tana aiki na wakiltar 'yan ƙasa ko kuma ainihin waɗanda suka kasance cikin ita wannan ƙungiya misali ƙungiya ta ƙasashe to ya kamata a ce tana ma'amalantar eh, wato eh, 'yan ƙasar da take ciki wato aiki ya zama dan su take yi ka fahimta yawa saboda haka ah, idan ya zamana Eh, kowace kungiya da tsarin ta in ita sai yawo wadda dama ita ce tun can shekara aru aru da suka wuce da kuma ita iOS Nord ta zo yanzu eh, idan ya sama da kowace akwai manufa ai manufa ce ta kungiya kungiya kuma kamar suna ne amma mi take iya yi ko kuma bi take yi a ƙasa wanda ya shahi mu'amala in ka dauki kamar shige da fice magana takardu ko in ka dauki magana eh, haraji na kasuwanci da sauransu ai kaga dusu abubuwa ne wanda dole waɗannan ƙasashe kamar da nazumi ya ce wato akwai buƙatar cikakken haɗin kai <clears throat> bai kamata wasu abubuwa su shiga ciki ba dan an zo an ce yanzu yanzu can da ana cikin sai da yawo an ta an ce akwai IUS yanzu to kenan eh, bai kamata a tsaurara matakai yawa wannan yawa tasirin waɗannan wannan rabuwayi da kuma wannan sabon kungiya ya zama ne ya shafi yancin eh, talaka na mu'amala yancin talaka na addini na zarga zarga na kasuwanci yawa ya kamata kowanne daga cikin wannan kungiyoyi da sun zama biyu kowanne ya lura cewa ya samar da kanshi ne ba wai dan kashin kashi ko dan kare muradun shugabanni a'a yi abin don tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun samu sauƙi ta yadda kenan ko da sabbin dokoki yanzu ita IOS ta yi misali eh, da fasfo da visa da sauran su abubuwa to ya zama da cewa an ta sauƙaƙa mu'amala yadda ba za ta shahi ta 'yan ƙasa uku da ke cikinta ba mm. ka fahimta ko da a ce za su yi wasu abubuwa don ta saba masa ya wuto ya zama ta saba masa ne a suna mahi yawanci amma a zahiri ka gane mm. dole ta yi abubuwan da zai daɗa ma 'yan ƙasa wajen mu'amala domin dai ah, eh, ƙasa komin ta in ma tana da shi komin ƙarfin tana buƙatar sauran kasashe domin ta mu'amala babu wanda ya rayu shi kadai wanda ko addini ya karanta da mu haka mu'amala ake yi hmm. sai dai ka san irin mu'amala za ka yi ko tunda hmm. eh, malamai suna gaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga eh, an ce ko lokacin da ya ma bar duniya akwai wasu kadarorin shi a wajen eh, yahudawa saboda haka kaga wasu abubuwa ne wanda ke nuna dole akwai buƙatar ma'amalanta juna Eh, saboda haka idan ya zama su waɗannan ƙungiyoyi eh, da ake da su da sai da ta IS ta zo yanzu eh, ba su samar da wani tsari da zai sauwaƙa ma 'yan kasashen su mu'amala da juna ba to ba su da wani amfani bakin amfanin sai zaman cewa an yi ba dan da shugabanni da shugabanni har kullum za su zo su kauce ne za su kau Ko wannan hayaniyar da ake ta yi tsakanin eh, talakawa eh, irin misali in ka dauke da tsakanin Najeriya da Niger zaka ai wasu abubuwa ne wanda ya kamata su talakawan su lura cewa mu'amala eh, wannan tasirin zamantakewar su kada su bari ya gurɓace hmm. tunda mene ne talakan kudancin Nijar da arewacin Najeriya duka ɗai ne duka ɗai ne addini al'ada da kuma zamantakewa babu wani abu kana da dan uwa can kana da mahaifi can ko kane ko wani wawa shi ma yana da nan wurin saboda haka kenan har kullun Eh, ya zama cewa su talakawa su lura shin wai dokokin da aka yi an yi su ne dan su ko hmm. kuwa an yi su ne dan kare muradun shugabanni eh wannan shi ne ya kamata su kan shugabannin kuma ya kamata can farko su lura da haka nan kada su yi dokokin da zai zama kawai don kare muradin su ne ashe me ka. game da Donald Trump ko manuhar mulkin shi ko wani abu haka fata na dai ya kasance wato dangantakar Amurka da kasashen Afirka ta inganta tunda inda baki karkata dole can ya wuke su ba mm. eh, yaudar kai ne ka ce wai baka da bukatar irin wannan mayan kasashe mm. a yaudara kanka ne saboda Allah domin eh, ita a rayuwar duniya ai eh, mai kaya shine ke da tasiri <laughs> magana ta gaskiya <laughs> eh kamar eh, yawa kenan mu muna da bukatar su suna da bukatar mu amma eh, ya kamata mu lura cewa yadda suka yi amfani da wato dan abin da suke da in ma daga wajen suka sata amma suka gina kansu ya zama da mu sun zama su ne madubin mu yanzu dole kenan muna bukatar yanzu mu mu'amalanci juna yadda mu samu mu ruwan nan mu sake dawo basu tsarin tsarin mu yawwa wannan shine fatan da nake da ya kasance dole mu ko a samu kyakkyawar mu'amalar da zai zama da cewa ta amfani mu gaba da tunda babu ko shakka in ka kalli ko na'urorin da muke aiki da su ai duk daga wajen jansu ne gani to kaga kenan ko da a ce asalin tushen abin sinadarin daga wajen mu ne ko makamashin da aka hada amma to amma yanzu tunda su suka yi dabara mm. suka samar da abin su suke su kuma dawo mu da shi to kaga kenan dole muna buƙatar mu'amalanci juna da mu da su a cikin tsari yadda za mu ma mu san ciwon kanmu zuwa gaba gode kenan <laughs> <laughs> <laughs> maman kabiru me kama hanga? Eh, sakona ga al'umma bisa kan abin da ya shahi eh, manufofin trump akan harkokin kafafe na sadarwa mutane suna komantar sosai kuma shi komantar kin nan ko ka yi shi da hausa ko da wani eh, halshe ne ana ganin shi kuma mutane da dama suna gani inda ingilishi kai inda faransai kai ya zamanto a ce mantar inda za ka yi a matsayinka na dan afirka hmm. ya zamanto abu ne wanda zai kawo masalaha abu ne wanda zai kawo zai taimaka wa afirka abu ne wanda zai taimaka wa musulmi hamma da kirista tunda in ka lura kamar abin da ke wakana eh, falastin kan musulmin kan kirista ba wanda ke jin daɗin wannan mm. al'amurkan kenan idan za ka yi magana akan wannan ya zamanto abu ne wanda za ka nema na kawo ƙarshen abin ko ko kawo sassaucin abin ko na neman amurka ta sa hannu 100 bisa 100 na domin ganin an dakatar da harkoki wanda ba su kamata ba da ake yi a afirka ko wasu kasashe na larabawa haka da waɗannan bayanai na muhammad kabiru za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin bakin namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya to madalla Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske kan azumi musamman ma zakatul fitr menene ma'anarta ina makomar wanda ya azumi amma bai yi zakatul fitr ba a wani lokaci ake bayar da wannan zakkar wa ya kamata a bashi sannan sai batun zuwa sallar idi. To idan ɗangun masu sauraron mu na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Muhammad Ibrahim duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyinku inda zai fara da ƙarasa bayani kan fa'idar daren lailatul qadari sannan ya shiga babin tambayoyi kan zakatul fitr da kuma abubuwa masu muhimmanci ranar sallar idi. ga shek wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya ɗaukaka maka ya baka lada in ka dace da daren lailatul kadari to khairun min alfi shahr ya fi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84 to me kake zato wadda Allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara hamsin kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren lailatul kadari kai ko sau goma ne kai ko sau biyar ne kai lissafi tamanin da uku uku kawai ma ba ma da hudun ba sau biyar nawa zai baka kaga kenan wato mu al'umar annabi sallallahu Allah ya mana baiwa shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu yau idan ka hada shekara 80-80 ko 83 akalla sau goma suna da yawa to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba to sai gashi aka kara baka ladan wanda ya shekara 80 tamanin sau biyar ko sau goma ko fiye da haka yana ibada kaga wannan ba karamar baiwa ba ce ba karamar garabasa ba ce kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na ramadan watan azumi wanda kuma allah ya kara tabbatar da cewa inna anzalna fi lailatin mubaraka inna kunna munzalin hakika mun saukar da shi alkur'ani. ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki shine daren lailatul kadari lallai mun kasance masu saukarwa domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki kamar ainihin sadaka kamar kyaututtuka kamar sada zumunci wato kamar yadda masu tambaya ah, suka gabatar da tambaya wato ita wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce mu'akkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda ya azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya ɗora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma ɗa duka an sarlanta mana fitar da wannan zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata sannan kuma ita wannan zakka ta da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suke suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero ana fitarwa da dawa ana fitarwa da dabino ana fitarwa da zabibi ana fitarwa da sha'ir da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki sadakan fidda kai in so shine samu bisa rinjayen sahabban annabi sallallahu da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka ɗauki ɗanyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankinku wanda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai buƙatar a sarrafa wannan abin tana yiwuwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kuɗin da zai niƙa. ko kuma kuɗin da zai cefa ne a don cin abincin sallah ɗin wadda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zamo yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murna za su yi sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimake keniya na haƙuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah saboda haka wannan a takaice kamar da masu tambaya suka yi tambaya wannan shine bayani akan wannan sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wadda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu saki abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sayi din ko kuma mudannabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda ɗaya guda biyu guda uku guda hudu to sai a ba kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shi ne na mutum ɗaya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cire wa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa na nufi matansa in yana da 'ya'ya cikin 'ya'yan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar na nufi abincin Allah ya bashi gashi kuma yana da damar ya fitar kuma ya yi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa ki fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikinsa na ibada da haka muna fatan Allah ya tsare mu sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatar fitar ba wato zakan fit da kai to dama kamar da aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata kenan wanda Allah maɗaukin sarki ya kaddara ya kai azumin amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan da kai da shi ba to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu don haka yana daga cikin waɗanda za a basu a su ma su yi bukin sallah suna masu farin ciki tare da sauran 'yan uwansu al'ummar musulmi sannan wa ya kamata a bayar zakar to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar da muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce za a daina fudda zakkan ba don haka za a nemi waɗanda suka fi bukata ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke ƙasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba to su a irin wannan yanki ko irin wannan ƙasa to su suka fi cancanta a basu wannan zakata fidda kai wato zakatul fitr game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan idi a ranar karamar sallah wato sa'idul fitr zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai ƙasa da haka kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba haɗiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr idul fitr to akan buƙaci a ci abinci ne a ƙoshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safe tun kafin a je idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin idi saboda haka abin da ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a'a duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sifofin su ɗaya ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai karfi mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yan sanda ko kuma wani abu ne a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta a nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bai yi tahiyatul masjid a ranar idi ba a yi sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana yan barinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman ya zo ba a ta da ikama sai dai a miƙe kawai a yi kabbaran harama sannan a yi kabbarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadunmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri sai kuma wanda ya ba da umarni hailu haile da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. ga jama'a masu sauraron mu da haka muka ka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya ni gabatar da shirin. Da Fiona wa mainan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya sai da safen ku.